ina wannan ran DJ AB na Kaduna wanda ya wakan nan su ba ba ne eh DJ AB na gane shi to ai wiwi yake shaki wannan kuɗi ha'ila ina musu bureka wanda ya ja da mara mata bureka namu na Kano wiwi yake shashi ma ina Asiya Chalidi na ji Chalidi gidan wannan gidan da ake gidan nishadin wiwi take sha subhanallahi ina Director iya Suleiman Bello Easy namu wannan na sharaɗa? Wiwi yake sha. Shi ma ɗin? na dadi yake ma wanda ke cin abin. Wiwin yake sha shi ma? Ai shi samu jiki. <laughs> Samu jiki. <laughs> Ina Nazir sarkin waka. Ba ga Allah. Kai ta zayyano bayan Allah tana cewa suna shan wiwi. Kaga wallahi duk ranar da kai bayanin nan a wani guri wallahi tallahi za ka amma dai na me ma dalilin ka tukuna ga ya mun hujjar